Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau 21 ga watan Maris ɗin shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta saka dokar hana fita a wasu yankunan hukumomin wato jama'a da ƙaura bayan wasu hare-hare da aka kai a kudancin jihar. a jamhuriyar nijar kuwa hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta yi nasarar kama sama da kilo dubu goma sha biyu na miyagun ƙwayoyi a yankin agades muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda sani sha'ib malumfashi ya haɗa mana sai kuma labaran wasanni amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ka cikakkun labaran duniya. Ukraine ta ki amincewa da wa'adin da Rasha ta bata na miƙa birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da dakarun Rasha suke ci gaba da lugudan wuta a kifa babban birnin Ukraine. Mataimakiyar Firaministan Ukraine Irina Vereshchuk ta ki amincewa da bukatar Rasha sannan ta ce Rasha ta buɗe kofar jin kai ga mutane domin su samu damar barin Mariupol. Babu wata magana ta miƙa wuya ko ajiye makamai. mun riga da mun sanar da bangaren rasha akan wannan batun abin da Very shock ta shaidawa kafar yada labarai ta pravda a mallakar ukraine kenan a cewar kamfanin dillacin labaran rasha ria ma'aikatar tsaron rasha ta bai wa sojojin ukraine wa'adin kafin wayewar garin yau litinin kuma ta yi nuni da ƙin miƙa wuyar a matsayin haɗa kai da 'yan ta'adda ma'aikatar tsaron birtaniya ta ba da rahoton fada mai tsanani a arewacin kiev a yau litinin amma ta ce rasha ta kasa ci gaba da dannawa babban birnin kasar yayin da har yanzu sojojin rasha da dama ke nisan sama da kilomita 25 daga tsakiyar birnin Wani jirgin saman China kirar Boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya faɗi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau Litina a cewar jami'ai. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta faɗa a wata sanarwa cewa hadarin ya auku ne kusa da garin Wuzu a ƙaramar hukumar Tang. Jirgin ya taho ne daga Kunming a lardin Yunnan na yammacin ƙasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas a cewar sanarwar. babu wani cikakken bayani game da adadin waɗanda suka mutu ko kuma suka ji rauni jirgin yana ɗauke da fasinjoji 123 da kuma ma'aikata tara hukumar caac ta ce an gyara rahotannin farko da ke cewa mutane 133 suke cikin jirgin Hukumar kwana-kwana ta Kwanzi ta ce ana kan shirin aikin shawo kan gobarar da ke gefen tsaunuka da ta tashi sanadiyar hatsarin. Hukumar CAAC kuma ta ce tuni ta aike da jami'ai. Bayanan tauraron dan Adam na NASA na nuna wuta mai girma a wurin da jirgin ya faɗi a daidai lokacin wannan hatsarin. Ukraine ta yi nasarar sauya ma'aikatanta da ke aiki a tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a karo na farko tun bayan da Rasha ta kwace ta kuma mamaye makwabciyarta Ukraine a watan da ya gabata a cewar cibiyar nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cewar Grossi a wata sanarwa da ya yi a yammacin ranar Lahadi ya ce waɗanda suka tafin an musanya su ne da ma'aikatan Ukraine. Abu ya yi kyau duk da cewa ci gaba ne da ya kamata a ce an daɗe da samu. ma'aikatan bil din yanzu an canza su kuma sun koma wajen iyalansu. Grossi ya kara da cewa sun cancanci cikakkiyar girmamawa saboda aiki cikin matsanancin yanayi. Sun kasance suna wurin na tsawon lokaci. Ina fatan cewa sauran ma'aikatan za a sauya su nan ba da jimawa ba. Amurka ta tura wani adadi mai yawa na makaman kakkaɓo makami mai linzami zuwa Saudi Arabia cikin 'yan makonnin da suka gabata. yayin da gwamnatin joe biden ke neman sauƙaƙa abin da ya zama makasudin tashin hankali a cikin dangantaka mai sarƙaƙiya tsakanin amurka da saudiya wani babban jami'i ya tabbatar a daren lahadi cewa an tura makamai masu kakkaɓo makami mai linzami zuwa saudi arabiyar a cewar jami'in wanda ya yi magana kan sharaɗin sakaya sunansa don tattauna shawara da aka sanar a hukumance ya ce shawarar ta yi daidai ne da alkawarin da joe biden din ya yi na cewa amurka za ta samu goyon bayan ƙawayenta a yankin a jiya lahadi mai bada shawara kan tsaron ƙasa na fadar white house jake sullivan ya yi allah wadai da dakarun huti a yemen bayan da suka kaddamar da wani hari da makami mai linzami kan muhimman wuraren samar da makamashi na saudi arabia wanda ya yi sanadin tashin wuta a ɗaya daga cikin wuraren da kuma katsa aikin samar da mai a ɗayan. Jami'ai a yankin tsakiyar Turai sun bayyana damuwarsu a jiya Lahadi kan cewa sun kusa cike guraben da za su iya samar da gidaje ko kusan 'yan gudun hijira miliyan uku da dubu ɗari biyar da suka gudo daga Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine ɗin kuma yanzu ana ajiye su ne a gidaje na wucin gadi. mafi yawancin 'yan ukraine din sun je iyakar poland slovakia romania da hungary a bisa bayanan da cibiyar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ya zama takura ga kasashen turai a yanzu masu ƙoƙarin basu mafaka ministan cikin gida vitra kusan ya ce gwamnati za ta buƙaci ƙarin tsawaita dokar ta ɓaci domin kwararar baƙin haure tare da jami'an da ke ƙoƙarin ganin sun canza wuri wa sabbin shigowar zuwa birane. A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta yi Allah wadai da hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Kagoro da ke kudancin jihar. Rotanni sun ce 'yan bindigan sun farwa yankin ne a daren ranar Lahadi inda ake fargabar sun kashe mutum sama da ashirin tare da kone gidaje da dama a wasu unguwanni uku a masarautar ta Kagoro. Daga Kaduna ga Isa Lawal ikara da karin bayani. yankin kudancin jihar kaduna dai na cikin yankunan da ke fama da hararen 'yan bindiga a jihar kaduna duk ko da yake a 'yan kwanakin nan an dan samu sauki sai dai kuma kungiyar kiristoci ta ƙasa kanireshen reshen jihar kaduna ta ce sabon harin da aka kai yankin a jiya lahadi ya yi muni matuƙa in ji shugaban kungiyar rabaran joseph john hayab tun jiya da dare an ta kuka ana kiraye-kiraye domin an ce yan bindiga sun shiga kusan angwane uku a masarautar kagoro to waɗannan yan bindiga sun shiga sun yi barna bisa ga bayanan da mun samu sun kashe mutane da kimani 23 zuwa 25 sun kone gidaje fiye da 70 in ka lura ma da yadda aka kashe mutane an kona su ne an kashe tsofaffi, an kashe mata an kashe yara an kashe matasa to wani laifi an yi shin wannan ma wani zai ce da cewa fadan gona ne an kashe mata an kashe yara wannan ma yara da manoma shi yasa mun bayana damuwar mu domin shin muna da gwamnati idan muna da gwamnati menene gwamnati ta yi wajen kare rai da dukiyoyin jama'a kullum idan an kashe mutane babban abin da zamu gan gwamnati n'a namu an ga wa gwamna ya yi juyayi da abin da ya faru shin wanda ya mutu ya san gwamnati ta yi Allah wadai ko kuma ya san gwamnati na da damuwa da abin da ya faru yanzu haka dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da saka dokar hana zirga-zirga a ƙananan hukumomin jama'a da ƙaura biyo ba bayan waɗannan hare-hare sai dai duk ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ɗin da ya fitar da wannan sanarwa abin ya ci tira kamar da yadda shi ma kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jalige bai amsa sakon da muka tura mai domin neman ƙarin haske na adadin mutanen da aka hallaka da kuma gidajen da aka ƙona ba sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin yan jihar kaduna malam samun aruwan din ya sha yin magana akan kokarin da gwamnatin jihar kaduna ke yi wajen kawo karshen matsalolin tsaro magana tsakani da allah a matsalan garkuwa da mutane da kuma ta'addanci ba matsala ce kawai ta jihar kaduna ba amma idan muka dawo nan jihar kaduna akwai yunkuri wada jami'an tsaro da gwamnati suke na farko idan ka duba hanyar kaduna zuwa abuja akwai runduna ta shalkwatan tsaro gaba daya wadda aka masu lakabin operation thunder strike in kuma ka je kudancin kaduna akwai operation safe haven akwai kuma dakaru na musamman na sojar sama to amma bai yiwuwa a sa jami'an tsaro a lungu-lungu sako-sako na ko'ina a duk jihar kaduna shi yasa muke kira da babban murya ya zama wajibi al'ummomi a bar jami'an tsaro da kuma gwamnati su ɗau mataki akan duk wayannan abubuwan amma in aka samu yanayi wanda bangarori kowa na gaba kashi wannan matsalar zai kici zai kicin binnewa. Sai dai kuma duk da wannan bayani shugaban kungiyar kiristocin ta jihar Kaduna rabaran Joseph John Hayabu ya ce su kan basu gamsu da kokarin gwamnatin ba. Hakkin gwamnati ne ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a amma yanzu mun gane gwamnati ma kanta ma bacci take. To idan jama'a kuma sun ci gaba da bacci suna jiran gwamnati ta kare su to ina ji za mu ci gaba da jeneza kenan harabada. Ana kashe mutane kamar dabbobi. Kiran mu shine gwamnati ta falka daga bacci. Mun gaji da Allah wadai da take muna so mu ganta a aikace. ya zuwa lokacin da wani rahoto ke haduwa dai jami'an gwamnatin jihar kaduna karkashin jagorancin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun alwan da kuma shugabannin kana mun kaura da jama'a da sauran masu ratsaki a bangaren tsaro suna wani taro na tabbatar da an kawo karshen wannan matsala ta tsaro a waɗannan kana hukumomi guda biyun da aka saka musu dokar hana fita ta sa'o'i ashirin da hudu isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Ta hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar Agadez a jamhuriyar Nijar ta ce ta yi nasarar kama fiye da kilo dubu sha biyu na miyagun ƙwayoyi tare da kama mutum shida cikin sa da 'yan Najeriya biyu. Waɗanda zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da hukumar ta kama wasu mata biyu 'yan Najeriya ɗauke da kilo shida na tabar wiwi a jihar. Wacce ta zama wata hanyar da masu safarar miyagun ƙwayoyi ke bi domin tsallakawa zuwa ƙasashen Turai. Ga Hamid Mahmud ɗauke da ƙarin bayani daga Agadas. kimanin mutane shida ne cikinsu har da mata biyu hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta kama a gades da ke neman ƙetarawa zuwa kasashen turai nau'in ƙwayoyin da aka kama sun hada da kilogram dubu sha biyu da ɗari takwas da arba'in da biyar na cannabis da ɗari biyu da sittin da tara na diazepam da ɗari da tamanin na ƙwayoyi samfarin tramadol an kama su ne lokacin da suke kan hanyar su ta ƙetarawa jihar Agades zuwa kasashen turai jami'an hukumar su yi nasarar kawo mutane fiye da ɗari a sati biyu a cewar cewar Ismail Muhammadu jami'i a hukumar da ke yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. Nasarar kaman ya zo ne sa'ilin da jami'an hukumar ke gudanar da ayyukan bincike na motocin da ke wucewa zuwa Agadas. Sun kama mutum biyu wanda suka doko wata bis wani bis wanda ke hutawa jama'a da wajen kwanni suka kama wayansu koli suka zo da su anan ga to kolin nan bariyar ana fui aka ga kwaya a titi cikin takalmi an kasa aka goye su bincike ya sa muka kama mutum guda a nan muka sa kuma a kawo mana mutum guda daga can shirfa na biyu shi kuma akwai wasu mutum biyu da suka fito daga najeriya suka zo da suma kwaya wanda ya kai kimanin kilo shida da garamomi dari biyar da saba'in mata biyu ne sai suka sakin hijabai sun kasa suka rage suka so suka shiga ba wanga ne bana harin mun sha kama mata masu kawo irin wanga abubuwa wanga satin biyun da suka huce duka wanda muka kai kama mutum wanda suka kai dari da wani abu mun tura shi tis an kashi jiran kasu Tuni jama'a agadar suka fara tofa albarkacin su dangane da yawaitar kamar masu safar miyagun kwayoyi a cikin jihar yan kwanakin nan. Sunana Muhammad Lawali. Agadas dai kuna kuka da wannan matsalar. Yadda yake ana yawan samun kwaya kala-kala ana shigowa daga ita daga wurare kuma daban-daban. Ya kamata a ce iko kuma sun ƙara tsananta aiki basu kan waɗanga mutane da ke shigowa da waɗanga mugayen kwayoyi hukumomi da gwamnati ta ƙara sa tsaro. sunana omar abdulrahman a shekarun nan kwaya yadda garin ga ake kame ta wannan jihar ta Agadas ta zamo matattara babba ma ta sai da kwaya to ne muke so a ƙara tsaro bisa wannan aiki da suke yi. ko me yasa jihar Agadas ta zama hanyar da ake jigilar miyagun kwayoyi ga dai ismail muhammadu jami'i a hukumar da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun kwayoyi ta jihar Agadas. a gada su dama ba yanzu ba ne ba harkar kwaya ta jima kuma yanzu abin da ya samu mutane sun yi ganin shi dan kamar shan ne ya fara yawa shi ma duka muna ta kokartawa insha Allahu traffic din nan mu tsaya da zamu yi tsaya da shi hukumomi a gada sun bayyana aiki tare da hukumar wajen yakar masu safarar miyagun kwayoyi Abdulrahman Abubakar Turawa magajin garin Agadas ba mu barin su su ci gaba da bata mana matasa ba mu barin su su ci gaba da ka mana wagga guba cikin gari don haka nan yanzu muna nan muna ɗauka wasu kudurori wasu arete saboda ta ba jami'an tsaro ƙarfin gwiwa saboda matakai na duk wanda ya yi wannan abun ga dokar da za ta bugun shi ta haka nan wannan muguwar tabi'a za ta rage wakin agadis jihar agaras ce ke kan gaba a nijar da masu safarar miyagun kwayoyi ke ratsawa domin zuwa kasashen turai hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe za ku iya samun mu a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba. da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle muna ta ɗauki kama karya. Magana gobe ba mu ne ba, na mugunta domin ba za ta kai mu ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba, tan wata rana ta shi ba shi ne ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya. yanzu kuma lokaci ne da sani sha'ib malumfashi zai gabatar mana da rahoto na musamman. A Najeriya, yayin da ake cewa saura kwanaki kusan ɗari biyar a miƙa mulki ga sabuwar zaɓaɓɓiyar gwamnati cikin watan Mayu 29 idan Allah ya kai mu, yanzu masu burin yin takara na mukamai tun da kan shugaban ƙasa gononi da kuma 'yan majalisa na tarayya da kuma na jihohi duk sun bayyana aniyarsu. To amma yanzu wani lamari ya bijiro tsakanin magoya baya wato matasa da kuma sauran talakawan gari. galibi yanzu sukan nuna fushinsu ne na abin da basu gamsu da shi ba ta hanyar yin ihu a tire da kuma wasu kalamai masu cewa ba ma yi ko kuma ba masu irin wanda aka yi wa wani dan majalisar dokoki na jiha sa'ilin da ya je yin ta'aziyar rasuwa a mazaɓarsa. Vamos, vamos, vamos. Hatta gononi su ma ba su tsira ba matukar talakawansu ba su gamsu ba ko da wani wuri suka dan wuce haka a guje a mota zaka ji mutane a gefen hanyar suna cewa ba maye ko ba masu wannan wata alama ce hakan ya sanya na tuntube dr abdulkadir tukur malamin kimiyyar siyasa na jami'ar jihar kaduna Dokta wannan al'amari da ke faruwa, shin menene dalilin da ke kawo shi kuma wani irin saƙo hakan zuwa ga jama'a? To, wannan al'amari dole sai an kalle shi ta fuskoki da yawa. Wani lokaci akwai jikakka tsakanin zaɓaɓɓe a yankinsa ko a mazaɓarsa tare da wasu daga cikin mutane da yake wakilta. Ko kila sarakuna ko malaman addini ko kuma matasa. Wani lokaci kuma shi ɗan siyasa kai su ne wani lokaci ɗabi'arsa ko ɗabi'an wakilan shi ne ke ƙara harzuka mutane. Misali akwai 'yan da suke wakiltar jama'a. A yanzu haka akwai su wanda in ka tambaya ka ce wani kuduri suka gabatar a majalisun nan na tarayya ko na wakilai ko na dattijai ko na ta jiha za a kusan babu abin da kawai suke shine su amfana da amfana da ake samu ta kuɗi a kasancewar su wakilai kusurwa kuma ta ƙarshe shine musamman halin da miyasu da yankuna na arewaci suke ciki yankunan arewa maso gabas dama masu kai shekara ta dubu da tara misali ko shekara ta dubu da goma su wani abu suka fara samun matsala har yanzu a yanzu a ce dai an samu sauki ta wasu fuskokin misali hare-hare na ba baban arewa maso yamma inda ta ko ina yawan jama'a a ƙasa wannan yanki da yafi yawa yanki ne da ya fuskanci wasu matsaloli wasu fitintunu waɗanda yankin bai saba da su ba ba zan ce ba a taɓa samun matsalolin tsaro a baya a'a amma irin wannan yanzu misali jihohi irin su katsina su kebbi su zamfara su wasu yankuna na jihar kaduna da kuma niger hmm. saboda idan jama'a da suke fuskantar matsala misali ko a karamar hukumar giwa ko a karamar hukumar igabi ko birnin gwari misali dai haka kuma yankuna na jihar Niger ko jihar Katsina to idan ya kasance cewa wakilan da suke yankunan nan mutanen da suke waɗannan mazaɓun ba su jin motsin su ko ba sa ganin wani hoɓɓasa da suke yi ko kokawa na biyu kuma da ba da gudunmawa daidai abin da Allah ya hore musu wajen musamman 'yan gudun hijira ko abin da ya shafi su ko abin za su ci tunda da yawa waɗannan yankuna suna da 'yan gudun hijira dubbai a yanzu saboda haka dole ne idan jama'a da suka jefa ƙuri'ar su ma waɗannan mutane suka ga cewa an samu wakili ko wakilai waɗanda suke da halin ko in kula to akwai yiwuwar dole jama'a su juya baya. a irin wannan hali da ake ciki dakta wani irin hasashe za ka yi game da zaɓe na gaba da muke tunkara na 2023 ganin cewa za a yi zaɓe kuma ga halin da wannan yanki yake ciki da kuma sauran yankuna na arewacin najeriya To abu na farko abin damuwar shi ne mutanen da aka kore su daga matsugunnin su daga garuruwan su da su kansu kuma fulanin dajin da su ba a ma maganar su waɗanda an sake musu shanun su an hallaka musu yan wasu dangin su sun watsu su ma ko dai wasu sun shiga aikata laifuka ko sun zama abin tausayi dukkan su waɗannan mutane yau rayuwar su ta kusan abin da suke tunani ina za su rayu ya za su rayu ba magana jefa ƙuri'a a shekara ta 2023 ba wannan abin ban tsoro ne abu na biyu kuma idan jama'a ba su karatu ta nasu, ba za su iya kusan ƙara jefa kansu cikin rudani saboda a yanzu ina ganin abin da ke faruwa a siyasance mutane ana rudar da su ne ana yaudarar da su domin duka waɗannan manyan jam'iyyu sun taka rawansu ni ina ganin babban kuskuren da talakawa muke yi shine tunanin babu wata mafita sai a waɗannan jam'iyyu saboda wanda ya shekara goma sha shida ya yi abin da zai yi duk matsalolin siyasa da rashin bin ka'ida da ɗauki ɗora da ake yi an gaje shi ne a lokacin da aka yi ita jam'iyyar da take adawa ta take mulki kowa ya san wannan tasirin da gwamnoni suka samu kamar yadda da Ali Madu ya taɓa ya rika kiran su gwamna ya zama sa'an tara a sa duk waɗannan taɓargaza da waɗannan kurakurai da aka rika a baya kuma aka ci gaba da su musamman abin da ya shafi wajen gudanar da sha'anin siyasa nake nufi dole tana kai fahimci cewa da abin da ya kasance babu aƙida sai dai tarayyar mamayar mulki da fafaran mulki to ba za a taɓa fita daga halin da aka shiga ciki ba haka dai al'amuran duk suke ba kuma ita ce mafita ba a gani na kamata ya yi jama'a kawai su tsaya su kansu karatun sanar su kansu kiyamun laili maimakon ainihin ɗimuwa da da halin da muka samu kanmu a ciki ya tsunduma mu da kuma rashin wayewa na siyasa yake kara lumar da mu. Gamsu yanzu me za ka iya cewa kenan a takaice na matsayin siyasar masu jefa ƙuri'a a Najeriya an waye ko kuwa har yanzu da sauranmu. Gaskiya har yanzu da saura. Idan ba don haka ba, to da wasu abubuwa da ake ma mutane da ba za a yi ba. Da irin ƙarya da yaudara da 'yan siyasa suke ma jama'a da ba za su yi ba. Har yau ɗan siyasa yana ganin cewa zai iya taɓar gazar da ya ga dama ko shekara hudu ko shekara takwas ko ma shekara goma sha shida ya ƙara dawa ya ce muku kuma shi yakin su saboda ya san cewa kullum talaka in zai jefa ƙura'a cikin hushi yake yi baya amfani da da kwakwalwarsa yana amfani da zuciyarsa ne kawai irin shi ya ɓaci inda ya karkata nan zai ji alhali ko ba haka ya kamata a ce mai jefa ƙura'a ko mai kada ƙura'a ya rika kallon shi a ne shugabanci ba. Dr. Tukur Abdulkadir malami a fannin kimiyyar siyasa ta jami'ar jihar Kaduna. To ko yaya dattawa za su fassara wannan sabuwar ɗabi'a ko da yake ta jima ana yanta sunana yakubun gurkuma mari wuyo baba me yasa matasa yanzu hamma da talaka suka nuna wa 'yan siyasa cewa ba sa son su ko kuma su nuna masu fushi nan idan suka gansa a irin wajen biki din nan ka gana wani ihu eh abin da ya sa saboda ba mu yi ba mu yi mun zo lokacin da suke neman ƙuri'a gare mu mu kuma allah ya sa muna so mu samu wanda za su taimaka ma yan najeriya gaba daya muna amma ni za mana abin kirki sannan muka zaɓe su ba su yi ma talaka abin da suke yi ba musamman mata sun taimaka a zaɓe kowane zaɓe su suke wahala wa'yansu masu je suna naƙuda su haifu wa'yanda muka yi tsammani za su yi mana abin kirki sun hau mulki ba su taimaka mana ba yanzu za a iya cewa kamar fushi suka yi ne ko wayewar hankalin siyasa ne ke kawo wannan al'amari eh fushi ne fushi ne ya dame su akan abin da suke so su samu ba su samu ba shi ya kawo wannan suka cika ba abin da suke samu ga siyasa yauwa babu zamanin sassan dauna an yi siyasa wato abinda nake nufi eh. ai lokacin su ma an yi siyasa me yasa yanzu wannan ta sha bamban eh ta sha bamban saboda dai gwamnatin da akwai amana cika alkawari idan sun ce za su yi za su yi ba irin ta yanzu yanzu sai su ce za mu yi za mu yi ba za a yi ba har muka gaji da halayen su. da waɗannan bayanai a iya cewa zaben baɗi sai jama'a sun darje domin tafiya an ce sai da waiwaye in ji hausawa san sha'ib malfashi murai amurka daga katsina a najeriya to yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice yayin da ya rage saura kwanaki hudu a fafa da wasan farko ta karashin wasanni neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya tsakanin najeriya da ghana har kawo yanzu ghana din bata bayyana sunayen 'yan wasan da za su wakilce ta a wasan ba tuni da super eagles ta nigeria ta bayyana sunayen 'yan wasanta na karshe da za su buga mata wasannin biyu inda rahotanni suka bayyana cewa tuni ma da wasansu suka soma isa sansanin atisaye a abuja babban birnin kasar to sai dai rahotanni na bayyana cewa kasar ghana tana sirranta zaɓin 'yan wasanta duk da yake rahotanni sun ce tana fuskantar kalubalen raunuka ga wasu 'yan wasanta da dama na baya-bayan nan shine jordan ayu da ke taka leda a kungiyar crystal palace ta ingila wanda bai sami bugawa kungiyar wasan gasar fa cup da ta doke everton da ci hudu da nema ba a karshen mako saboda kamuwa da cutar covid-19 rahotanni daga kasar faransa na nuni da cewa kungiyar kwallon kafar psg na nan tana kokarin hana wasu zaratan 'yan wasan ta biyu a kokarin da suke yi na komawa tsofaffin kungiyoyinsu na kasar spain akwai raɗe-raɗin da ake bazawa cewa ɗan wasan gaba na kungiyar lionel messi na yunkurin komawa kungiyarsa ta barcelona yayin da shi ma Sergio Ramos yake bukatar komawa tsohuwar ƙungiyarsa ta Real Madrid. To sai dai kuma ƙungiyar na ganin rasa 'yan wasan biyu a matsayin babbar asara bayan kashe makudan kudade da ta yi na sayo su da kuma burin da take da shi na karfafa kungiyar a fagen lashe manyan gasanni. Messi na daga cikin sahun gaba na zaratan 'yan wasan ƙungiyar ta PSG da ke fuskantar kakkausan suka sakamakon koma baya da take fuskanta a 'yan kwanan nan. musamman bayan mummunan kashin da ta sha a jiya lahadi da ci uku da nema a hannun monaco a wasan gasar league one wannan kuma ya biyo ne bayan da makon jiya real madrid ta kasar spain ta yi waiwayin baya ta doke ta ta kuma yi wa jarod da ita a gasar zakarun turai a matakin 'yan sha shida kamfanin da ke fafutukar sayan kungiyar chelsea ta ingila ya sha alwashin ci gaba da aiki da hukumomin gudanarwa na kungiyar ko bayan ya mallake ta mai kungiyar dan kasar rasha roman abramovich ya saka ta a kasuwa da niyyar sayar da ita sakamakon takunkumin da kasar burtaniya ta kakaba masa saboda zargin alakarsa da gwamnatin shugaba Vladimir Putin na Rasha wadda ta kaddamar da mamaya ga kasar Ukraine. Akalla kamfanoni hudu ciki har da wasu biyu na kasar Amurka ne suka nuna sha'awar sayan kungiyar ta Chelsea. Kamfani na baya-bayan nan na kasar burtaniya mai goyon bayan Centricos ya yi ta yin kungiyar akan kuɗi fan miliyan dubu ashirin da tara na kadarori. da kuma suka kunshi har da masu sayar da tikitin shiga filin wasa na chelsea ɗaya daga cikin shugabannin da suka kafa kamfanin na central coast nizar albassam da kuma shugaban zartarwa na kamfanin su ne suke jagorantar yunkurin na sayan kungiyar wadda kuma suka bayyana kudurinsu na ci gaba da karfafawa shugabancin kungiyar na yanzu domin ta ci gaba da samun nasarori murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria To yanzu kuma sai labarai a takaice. cewa ukraine ta yi amincewa da wa'adin da rasha ta bada na miƙa birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da dakarun rasha suke ci gaba da lugudan wuta a kiev babban birnin ukraine Mataimakiyar Firaministan Ukraine Irina Vereshchuk ta ki amincewa da bukatar Rasha sannan ta ce Rasha ta buɗe kofar jin kai ga mutane domin su samu damar barin Mariupol babu wata magana na miƙa wuya ko ajiye makamai. Mun riga da mun sanar da bangaren Rasha akan wannan batu abinda Vereshchuk ta shaidawa kafar yada labarai ta Pravda mallakar Ukraine kenan. Wani jirgin saman China kirar Boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya fadi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau litinin a cewar jami'ai. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta fada a wata sanarwa cewa hadarin ya auku ne kusa da garin Wuzu a karamar hukumar Tank. Jirgin ya taho ne daga Kunmin a lardin Yunnan na yammacin kasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas a cewar sanarwar. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu wato da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan wato agogon Ghana. Yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji murayensu musamman ma Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa. Sai Julie Latest Gresham da ta haɗa mana shirin da kuma injiniyanmu Mr. Chan. ni mahmud lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya